Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. farin ciki mara adadi. Cike da mamaki da abin alajabi kai godiya ta tabbata ga Allah. Me yasa kake cike da farin ciki da kuma mamaki kuma ka zama mai godiya ga Allah? Yau kin fito akan lokaci don saurara ta. Ke da ko baki sallama ba, baki laifi a wajena ba. sai ma zuciya ta ta fara cika da annashuwa na ganin ki assalamu alaikum aminu alaikum salam assalamu alaikum Alhaji ina sallama gashi kai shiga ta kamala amma kuma baka amsa ina ansa sallama da daidai wannan za'a na yazo da shi ne haka ne fa barki ba gurinka na zo ba ga gurin wacce na zo dama kin san wannan kazamin ne ban san shi ba ban ma taɓa ganin sa ba to me ya kawo shi ni ne wanda na zo kofa gidan nan jiya baiwa yi. da Allah taimaka min zaki da ruwa kishirwa nake ji ruwa kuma mm. ina zuwa na gode Allah ya ba zumunci ne da ke. Zumunci kuma? Ni hajjiya wani zumunci ne zai faru tsakanina da kai kuwa. Bawan Allah. Sai an jima. ka zo ne ka tabbatar da zumuncin da ke tsakanina da kai ko kuma me kawo ka waje na na zo ne dai kawai eh, ina so in san miki da wani sako shine ke so dan Allah ki bani ko da minti ɗaya ne in samu ga miki na baka minti biyar ba ma ɗaya ba faɗi abin da kake tafa da shi sha yanzu magani yanzu alhamdulillah na gode wa Allah na gode wa Allah da kika bani minti har guda biyar in miki bayani kin gane wato tun jiya da na je gida gaba ɗaya sai kasance na fita hayyaci na ba da abin da nake sai ki ina ta ki ina ta ki zumudi ne rika ma gari ya waye yanzu sanar da ke cewa duk duniya nan baki da masoyi kamata kai wane irin wulakanci ne wannan mara mutunci Alhaji Madamasi eh wane irin wulakanci ne wannan Alhaji me haka da girman ka da komai duk fadin duniya nan ba wanda yake son ki fiye da ni ya zai zo ringa faɗan irin wannan magana to fa gaskiya ne Haji faɗin duniyar nan babu na jin akwai wani namiji da yake sanki kamar yadda nake sanki ni ne wanda zan dawwamar da ke cikin farin ciki da fatan kin gane kuma barka ji in gaya maka wallahi idan kai wasa zan iya sa a hallaka ka zan iya batar da kai akan haji kashe shi kisa kuma to barka ji idan ma wani ne ya turo ka dan ka raba ni da haji ya karyan ka tasha karya kun yi karya wallahi haji ina tunanin ke tafi ina iliminki ina hankalinki da zaki dinga mu'amala da mutumin da zai iya sawa a kashe wani wallahi wannan idan kika aure shi duk ranar da kika aikata mishi wani laifi ina gaya miki sai dai kawai ya sa a tsire ki Haje, haje. diramar taku ce, daban dariya kuma tare da ɗauke da abin mamaki a cikinta. Ni na ma ga ƙoƙarin saurayin naki. Wa ma sunan shi? Nawaz yake ko Muktar? Muktar. Hmm. Lallai yana da karfin zuciya. Har ya iya kallon idan Alhaji Badamasi ya bayyana mishi sirrin da yake cikin zuciyarsa? To ma in tambaye ki. Ɗan masu kuɗi ne ko kuma a'a ɗan talaka ne? you Mukutar. Ina son mai wata magana da kai. To, ina jin ko sai mun zauna? A'a, ba sai mun zauna ba kai aikinka. Magana ce akan magana aure. Na ga har yanzu shiru. Kai baka nemo matar ba kuma baka ce komai ba. Kuma karki damu. In dai wannan ne kwanan nan zan da wacce zan aura. Kin ji? To, zaki da daga hankalinki akan wannan. To, Allah ya jagora. ya kamata yana son ga 'yan jikoki na ne a gaba Shi ne abin da yake abin nan dina ubangiji allah ya sa idan ka tashi samo wannan ka samo mai ilimin addini da na boko domin duk inda aka samu wannan za a iya samun mutum da nutsuwa da hankali amin umma in allah ya da zan ba umarnin shi wannan aikin naka ba a dan taya ka ne wai haba umma wannan ai sai wanda ya iya a ah, to shi kenan bari in tafi yana kana hararta banda mugunta yanzu kamar ka a ce ka ci zamanin ka kuma kana nema ka ci zamanin wasu ya kamata ka bin mu mai holewa mu dan zamanin mu ne yanzu kai a ganin ka kana ganin kai kama da wannan zai auri wannan yana ta in ba ta kama da wanda zan aura ba kai ba ta kama da yadda ka haifa ba wannan kalan mu ce ka bar mu da ita kawai Amma alaikum salam. Alhaji ke haƙuri dangane abin da ya faru jiya. Kin ga sanki ne ya riga ya rufe min ido. Dole na tsaya ne kishi a kanki da duk wanne ne mai raba da ke. Dala da ta Alhaji. Wannan ai ba girman ka bane. Ya za a yi kamar mana da kofar gida gidan dambe. Ku gidan kokawa eh na gaba da fada ya zo wajen nan ba magana yake suka tsaya ka ji me da me ya zo mana. haba sweetheart ke ce fa kadai a cikin zuciyata kuma dole nuna kishi a kanki ba ta irin maganganun da ya zo ke faɗa ba in ban da rashin kunya yaya gabana zai zo ya rika faɗa miki irin wannan maganganun kin san ba zan iya jurewa ba yanzu dai naji ka tafi na sallame ka zan je shi ma in ji da bukatar da ya zo to sweetheart sai yaushe zo mu tafi ka kake ko? Jiya ka cika ranka babu babbaka akan Alhaji Badamasi. A tunaninka za ka iya samun biyan bukatarka saboda kana da ƙarfin zuciya? Sai dai ka ta yaudare ka da kai da har ta sa maka suna. Ko kaɗan ban yaudar kaina ba. Zuciyata ta ɗinki, na ji ina son ki a raina. Ina ganin ba laifi bane idan na zo na gabatar da kaina na sanar da ke cewa ina son ki. ko da ki ce min a'a ko kuwa sannan kuma aure da ke gani na san nufin Allah ne Allah ne shi yake warewa a cikin bayansa maza da mata ya hada wa'anda ga ya dace ya hada su su aure amma amma ina so ki san wani abu daya ina daga cikin mutanen da suke son ki a duniyar nan to bari in faɗa maka ni mata manya ce waɗanda suka shahara a duniya wajen arziki ko nahiyar Afirka. Sai kuma gashi ka zo kana nema ka sace zuciyata da lafazin bakinka. Amma fa ni nayi nisa wajen tunanin irin mijin da nake so na aura. Amma za ka iya tafiya nan da kwana biyu ka dawo. Zan je na samu abokin shawarata? Magana da shi. naga kana cikin jin daɗi da annashuwa da farin ciki a cikin zuciyarka hala hajiyayya ta amince da buƙatar zuciyarka ce to ba ta amince ba amma dai muna sa rai saboda ta ce min in tafi za ta yi shawara da wa'anda ke shawara da su sannan ta yi min magana kai waye za ka yi min wannan tambayar har ka so ka san buƙatuna assalamu alaikum aminu alaikum salam sunana mahmud wa nake ga haji kuma ina ganin kamar kai ne muktar ɗin da take bani labari ni ne um, kuma ba ta dai amince ba tukun amma ta ce min in je in dawo za ta yi shawara za ta yi shawara da wanda saba shawara da su sannan sai ta gaya mu to shikenan ka kwantar da hankalinka ba wanda za ta yi shawara da shi sai ni kuma na tabbata in Allah yadda alheri ne shawarar na gode na gode sai an jima sai an yazın